in Allah ya zaɓa mu zai sha bamban da sauran zaɓe za mu yi zaɓe tsakani da Allah iya ƙarfin iyawanmu ba na jin wani ɗar kuma na kira ga jama'a da su ba mu gudunmawa kuma su taya mu da addu'a zaɓen nan za mu yi shi tsakani da Allah iya gurgunan iyakanmu amma amma to ka kana cewa fa zaɓen nan in bai inganta ba za ka sauka daga kan wannan kujera kana na har yanzu akan bakanka ai na gaya maka cikin da muke yanzu nan da nake gaya maka mun sa komai a inda ya kamata kuma abin da ake zargin na ko da a sa mana har yau din nan babu wanda ya mana baki. Farfesa Garba Ibrahim Sheka kenan shugaban hukumar zaɓe ta jihar Kano. A zaɓen na gobe dai ana sa ran zaɓar shugabannin ƙananan hukumomi 44 da mataimakansu da kuma kansiloli 484 a faɗin jihar ta Kano. To amma jam'iyyar PDP na ƙauracewa zaɓen, bayan da babbar kotun jihar Kano ta kori ƙarar da ta shigar gabanta tana ƙalubalantar hukumar zaɓen. Sanata Masa'udu El Jibril Doguwa shine shugaban shugaban jam'iyyar PDP a Kano. Mu abin da muke magana shine kuɗin nan sun yi yawa babu yadda za ka yi yanzu chairman da ya fito daga doguwa. a ce siyasai da masararsa buhu sittin sannan ya zo ce zai biya kuɗin fom dubu ɗari hudu ne aka ce chairman zai biya masara nawa take dubu ɗari eh, dubu bakwai take buhu ɗaya saboda haka sai ka sai da buhu sittin kenan sannan ka zo ka biya kuɗin tsayawa takara na chairman sannan kai kuma in kawo sila ne sai ka sai da eh, eh, buhu talatin zuwa talatin da biyar a wanne yanayin za ka je ka ɗauki buhun ka masara buhu sittin ka je ka sayar a wannan yanayin saboda haka mun ɗaukaka ƙara lamunci wannan hukuncin da aka yi zartar tsakanin mu da hukumar zaɓe da gwamnatin jihar Kano ba kuma wannan ƙara da muka ɗaukaka ina faɗa maka don ma wa ita kanta demokaradiyya ta Najeriya gindin zama za mu ci gaba har Supreme Court ba don komai ba sai don saboda in ka bari nan gaba kuɗaɗen da za a dinga dora 'yan takara na waɗansu jam'iyyu sai ya ribanya ya ribanya domin a hana su tsayawa Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da ƙungiyoyin rajin demokuraɗiyya ke bayyana shakku game da yiwuwar ingancin zaben na gobe. Kwamar Kabiru Sa'idu Dakata jami'i ne a cibiyar Sitad ta ci gaban al'umma da demokuraɗiyya a nan Kano. Idan aka yi zaɓe muka ga abin da muka saba gani a jihohi cewa duk jam'iyyar da take mulki a wannan jiha ita za ta cinye dukan kujeru. So kaga tsarin ƙananan hukumomi ba da gaske suke ba. sannan kuma ta jam'iyyar pdp ta je kotu duk da an yi hukunci bata gamsu ba za ta ɗaukaka ƙara ɓangaren kwankwasiya su ma suna kotu su wannan abin ya rage wa zaben armashi so tun daga nan ya nuna maka alƙiblar inda zaben za ta je amma duk da haka mun san a mataki na kansiloli akwai sauran jam'iyyu da suka shiga zaben nan so hali ne yake fidda mutum so shi kuma shugaban hukumar zaben nan ya ta rantsuwa ya ta alkawaranta cewa zai yi gaskiya tsakani da Allah duk wanda ya ci zaɓe za a bashi al'umma za su sa ido su gaya zaɓe zai kasance 'yan jarida da ƙungiyoyi masu zaman kansu duk za su sa ido su gaya zaɓen nan zai kasance so shi wannan zaɓe da za a yi a jihar kano zakaran gwajin dafi ne idan muka ga al'umma sun fito kenan har yanzu akwai kwaɗayi da sha'awar yin zaɓe a gurin mutane. Kwamarad Kabiru Sa'idu Dakata kenan a nan Kano. Mahmud Ibrahim kwali muryar Amurka daga Kano, Nigeria.